Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma kodayaushe ta kafin sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. dakarun jaddada demokaradiyya a siriya sdf a takaice jiya Juma'a sun kwace iko da dokacin tungar isis da ke man beach wanda ke daura da kan iyakar turkiya a cewar mai magana da yawun kungiyar dakarun na sdf sun gaya ma kafar labarai ta reuters cewa suna kan kakkaɓe birnin bayan arcewar tawagar mayakan isis da ta rage a birnin dakarun waɗanda ke samun goyon bayan amurka sun kuma kubutar da farar hula sama da dubu biyu waɗanda mayakan isis suka rinka yin garkuwa da su a cewar sharfan darwish da ƙungiyar mayakan man mai alaƙa da sdf a halin yanzu an yi cikakken kwato birnin to amma muna kan aikin kakkaɓe duk wani abin da ka rage a cewar darwish ga kafar yurtas tun da farko a jiya juma'ar mataimakin jami'in yada labarai na hedkwatar tsaron amurka ta pentagon gordon drobich ya gaya wa manema labarai a birnin washington cewa a bayyane take cewa isis ta shiga uku sannan ya bayyana kwace beach da na baya-bayan nan a kudirin sojojin gamayya na kawo ƙarshen aika-aikar isis jami'an kiwon lafiya a najeriya na kan shirin gudanar da wani gagarumin aikin rigakafin cutar shan inna ko polio bayan bullar cutar a wurare biyu wanda wani babban koma baya ne ga bangaren kiwon lafiya na kasar wanda ke kan tafarkin barata daga cutar jami'an kiwon lafiya a najeriya sun ce suna shirin yin rigakafin ga yara wajen miliyan biyar daga farkon wannan watan a jihar borno ta arewa masu gabashin kasar inda aka samu ɓullar cutar ta baya-bayan nan kamfanin dillancin labarai na associated press ya ruwaito kwamishinan kiwon lafiya na jihar borno ibrahim miringa na cewa tuni ma jiragen yaƙi masu saukar ungulu suka shiga jigilar rigakafin cutar polio zuwa wannan jiha mai sarƙaƙiya inda mayakan boko haram masu tsawon ra'ayi ke aika-aikarsu hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya who jiya jama'a ta ce cutar polio ta yi ta yaduwa a jihar ta borno na tsawon shekaru ba tare da an gano ba ƙungiyar ta boko haram da ke jihar borno ta fito baro-baro tana yin tar da aikin rigakafin tare da hana jami'an kiwon lafiya gudanar da aikin a yankin to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa muryar amurka a nan birnin washington dc 'yar takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar democrat hillary clinton ta bayyana takardun shaidar biyan harajinta da kashi 34.2 cikin 100 na kuɗin shigarta bara a yayin da ɗan takarar jam'iyyar republican donald trump ke ci gaba da fuskantar matsin lamba kan ya bayyana tasa takardar shaidar biyan harajin clinton da mataimakinta tim ken sun bayyana takardun harajin su jiya juma'a ken ya biya da kashi 20.3 cikin 100 bara hadimar yakin neman zaben clinton da ken jennifer palmieri ta faɗa a wata takardar bayani cewa clinton da ken na ci gaba da nuna kyakkyawan misali a ɓangaren hada-hadar kuɗi sannan ta yi kira ga trump da shi ma ya bayyana takardar harajinsa kamar yadda duk manyan 'yan takarar shugabancin amurka suka yi cikin shekaru 40 da suka gabata trump ya sha faɗi a baya cewa ana kan kintsa bayanan hada-hadar kuɗinsa kuma ba zai bayyana ba har sai an kammala to amma ƙwararru sun shafe watanni suna bayyana cewa ƙa'ida ba ta hana mutum bayyana takardun harajinsa a yayin da odita ke dubawa ba. jami'an wato jami'an tsaron amurka sun yi kira ga rasha da ta sassauta kalamanta game da ukraine tare da gargaɗin cewa rasha na iya ƙara zafafa al'amarin da tuni ma ya ta'azzara muna matuƙar damuwa a cewar mataimakin sakataren yada labaran hedkwatar tsaron amurka ta pentagon gordon drobich jiya juma'a wanda ya jaddada cewa ya kamata rasha ta ɗau ƙarin matakan hana ci gaba da sukurkucewar al'amura Drawbridge ya ce Amurka ba ta ga wata shaida mai ƙarfafa zargin Rasha na cewa ƙasar Ukraine ta yi ta ƙoƙarin ƙaddamar da harin ta'addanci ba. Yana mai nuni da abin da ya kira take-taken Rasha na yawan yin sharri ga Ukraine. Tun da farko rashar a rashar Firaminista Dmitry Medvedev ya ce rashar na iya katse dangantaka da Ukraine saboda barazana ga tsaro na baya-bayan nan. an ci gaba da hulɗar diflomasiyya tsakanin rasha da ukraine har ma bayan da rasha ta haɗe kremiya wanda kafin nan wani yankin ukraine ne wanda mazauna ciki suka kada ƙuri'ar ficewa a shekara ta 2014 haka ma da rasha ta ba da tallafi ga 'yan awaren gabashin ukraine waɗanda suka ayyana 'yancinsu daga ukraine ɗin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya ba da umarnin tura ƙarin sojoji dubu hudu zuwa sudan ta kudu duk kuwa da rashin amincewa da hakan da gwamnatin ƙasar ta nuna jiya juma'a kwamitin tsaron ya amince da daftarin ƙudurin da aka yi a amurka wanda kuma ke kunshe da tanajin barazanar ƙaƙaba takunkumin makamai ga gwamnatin sudan ta kudin muddin bata ba da haɗin kai ga batun tura sojojin ba an kaɗa ƙuri'ar goyon baya sha ɗaya an samu ƙauracewa hudu wato ƙasashen china da rasha da masar da venezuela za a tura sojojin zuwa juba babban birnin sudan ta kudu ɗin kuma an ba su izinin amfani da duk wani abu ciki har da ɗaukar mataki mai tsanani idan ta kama wajen aiwatar da abin da aka sa su yi peter wilson jakadan Burtaniya a majalisar ɗinkin duniya ya ce ya yi takaicin ganin cewa ƙudirin bai hada da ƙaƙaba takunkumin makamai ga sudan ta kudu nan da nan ba to amma ya ce birtaniya ta amince da daftarin don kawai a cima jituwa sabbin dakarun tabbatar da zaman lafiya da za a tura ɗin waɗanda 'yan afirka ne za su sa adadin dakarun tabbatar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ya kai dubu goma sha bakwai dakarun tabbatar da zaman lafiya sun ci gaba da kasancewa a sudan ta kudu tun bayan samun 'yancin kan kasar a shekara ta 2011 fada ya barke a sudan ta kudu a watan disamba na shekara ta uku, bayan da dakarun gwamnati masu biyayya ga shugaba salbakir suka shiga fafatawa da 'yan tawaye karkashin tsohon mataimakin shugaban ƙasa rick bangarorin biyu sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya a watan agustan shekara ta da goma sha biyar to amma aiwatarwar na tafiyar hawainiya shahararriyar 'yar kayan nan ta amurka kati ladki ta kafa tarihi bayan da ta ci ninƙayar mita 800 a wurin gasar olympic da ake yi a rio yayin da ɗan uwanta ba amurke michael phelps ya samu cikas daga ɗan ninkayar singapore a ninkayar maza ta mita 100 ledike ta zama 'yar ninkaya ta farko tun bayan debi meye a shekara ta 1968 da ta cici ninkayar mita 200 da mita 400 da kuma mita 800 a gasar olympic guda isar ta a gaba cikin daƙiƙoƙi 4 da 79 wani ƙarin bajinta ne kan tarihin da ta kafa a baya da daƙiƙoƙi biyu. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. daɗe ban ji wannan waka ba gaskiya halima halima mun kwana biyu ba mu sa waka nawa ma sauraro ba kalma ɗaya nake ganewa almajiri albadiri oho albadiri ni kawai sai in je ma almajiri bawan Allah eh, haka nake ji ah, almajiri bawan Allah haka nake ji ke ni ma lokacin da na fara jin waka haka nake bada almajiri almajiri kawai ni yadda nake ji na ce ma dan almajiri bawan Allah haka nake ji albadiri Allah eh. <laughs> to masu sauraron hila a bari ya huce ga gaishe-gaishe kamar yadda aka saba ga gaisuwa zuwa ga usman dan hulani mararrabar yawuri da fatan yana nan lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga malam ango malamin makaranta a yawuri da matar shi hafsat su da fatan suna nan lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga hamidu kalalabuwa a gudu mariya kasar jamhuriyar nijar da watan yana lahiya sai kuma gaisuwa zuwa ga profesa baba gana abba gambo a jihar borno a maiduguri da watan yana nan lahiya da iyalin shi sai wata gaisuwa zuwa ga ɗan azumi tela da matan shi hadiza da hadiza su ma a maiduguri jihar borno da fatan suna nan lahiya ga wata gaisuwa zuwa ga atta ummatan wanda ke nan america a jihar pennsylvania haka kuma muna taya shi murnar samun karuwar ɗa namiji da aka sa suna usman shi da mai ɗakin shi allah ya raya usman ya ɗayyaba shi amin sama amin sai kuma wata gaisuwa zuwa ga alhaji abu safiyana shi ma a jihar pennsylvania pennsylvania da iyalin shi da fatan suna nan lahiya ga wata gaisuwa zuwa ga ukasha da mustapha abbas dukkansu ɗalibai a makarantar makahi da ke katsina da kuma malamin su malam ibrahim sale da fatan suna nan lahiya ga wata gaisuwa zuwa ga alhaji musa usaini metr moiz da iyalin shi da kuma ma'ahiyar shi hajiya hura a magarya sai hajara da el jalla da rabi matan ibrahim mai sudur a magarya da maina mai goro da hajiya rabi matar mayar alhaji ahmadu dan malam da mutari kyale-kyale a magarya sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga mai martaba isuhu musa sarkin dogo dangane da rashin gwaggon shi maryam tsaiba allah ya ji kanta ya rahamshe ta gafarta mata ya sa ta huta su kuma waɗanda ta bari da kewa Allah ya sanya ya zukata ya kara hakuri da dangana amin sun amin. Amin sun amin Halima ga ɗimbin gaisuwar sashen Hausa na murya Amurka musamman ma daga shugaban sashen Hausa na murya Amurka Leo Ken wanda ya ce musamman a mika masa gaisuwa ga wani mai sauraron mu wato shugaba muhammad dan magaji kafin lulu yankin karamar hukumar bodinga a jihar sokoto saboda wani kati na musamman da ya aiko zuwa ga filin a bari ya huce ba rubuto shi ya yi ba ba tafin ɗinsa aka yi a kwamfuta ba amma dai ko yake an buga shi zan ce a kwamfuta da leo ya ga wannan kati ya ce abin ya burge shi musamman ma ga ya ga an rubuta ya <laughs> din nan kenan shi ya zana kayan shi shi ya zana kayan shi mm, ya turo leo ya ce to a gaishe shi ya ce a mm. miƙa masa gaisuwa ta musamman saboda haka shugaba ma madan magaji kafinta lulu bodinga a jihar sokoto ka ji gaisuwa ta musamman daga shugaban sashen hausa mu kuma muna miƙa gaishe-gaishen mu na wannan filin bari ya wuce zuwa ga shugaba alhaji dan lami dan malikin tsafi a jihar zamfara sai muhammad gandi faya sabis a sokoto tare da sakatare maru makaho yan kara katsina da fatan kunanan lafiya muna kuma mika dimbin gaisuwa ga yan kungiyar masu sauraron wannan fili namu na bari ya huce a jihar sokoto waɗanda suka hada da shugaba ali plasco bakaniken mota more da mataimakinsa alhaji idrisu mai gado da kabi a sokoto har da shi muhammadu dan magaji kafinta lulu da muka gaida zu sai ma ji alhaji ahmad sanda duka maje central market sokoto da pro abu gwamatsi mai doya fara kasuwar dan kure na fata na faɗa daidai sakkwato <laughs> sai alkali alhaji salisu mai doya fara shi ma a shi kuma kasuwar daji a sakkwato wannan da yana san na faɗa daidai sai uban kunya muhammadu ganda faya sabis wanda muka gaishe shi wato shi ma a ɗazu da garkuwan wannan kungiya ta su wato hassan muhammadu binanci a sakkwato da fatan duk nan lafiya tare da iyalai dan ban gaisuwar sashi hausa na murya amurka zuwa ga barista isyaku barau sai barista dalami alhaji shi tare da alhaji gambo barau potiskum wanda ke kanan dabo muna gaida shugaban majalisa ismail bima mai gombawa sai kuma masu mu hafizu balarabe gusau tare da najib alzamfari haka kuma muna gaida masu mu umar gidado gumi a jihar sokoto sai muhammad dan dattijo tare da madas siyar binanci da malam malam mai zanen hula gwalalo a jihar bauchi sai comrade aliyu sambo toro a jihar bauchi tare da alhaji babawo mai taki tare da iyalansa shi ma a toron jihar bauchi da fatan kuna nan lafiya ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga nasiru aliyu mai magani tare da hajiya binta kaura sai adamu tahiru tare da afan abuya sai kuma activist m lawal tare da anas hoja sai sade sa'idu daura tare da wato aminu abdu baka noma sai baffa haruna a bajoga da yusuf dingyari a sokoto larabci akwai daɗi mm. idan mutum yana ji larabci larabci akwai daɗi ko mutum ko mutum baya ji wato ke wani abu kuma da larabci wato suna da kalmomi kusan fiye da kowane harshe mm. a duniya abu ɗaya mutum sai ya faɗe shi hanya goma ina saurare ina saurare kawai sai na ce mm, na ce ba a banza Allah ya zaɓi harshen larabci Ƙura'ani ya aiko manzan manzan shi sallallahu alaihi wasallama da sako da mm. harshen larabci haka mm. dai nake ta tunani mm. haka to mala'ira muna da lokaci eh na jin labarin eh ana bi na bashi labari to bismillah eh ana bi na bashi amma akwai wani turanci da nake so in maka ka taimake mu to me rigi hitu guyus arewal ta maheri <laughs> turanci ne rigi hitu guyus Arewel Chomoheri. Wani ne ya gani ya ga Ingilishi a rubuce a wani kohar gidan cin abinci. <laughs> An rubuta shi kawai sai karanta abin shi. Rigi Hitu Guyus Arewel Chomoheri a Katsina ne aka yi wannan. <laughs> har yanzu na rude in ba na rubuta ba zan iya karanta ba rigi hiti guyus arewel chomeheri kama ni gari right yawwa to <laughs> right uh, right guys are welcome here okay shine right guys are uh -huh. mm. to shine rigi hitu guyus are welcome maheri <laughs> Maryam Daure ta bamu labarin da naji nace wannan Swahili ne tace a'a ba Swahili ne saurari na ce to bari in rubuta <laughs> Ah, wato ya karanta kawai a hausance eh, karanta wannan eh, turancin rigi hiti guyus arewal ta maheri mm, yanzu kina da sauran sakan talatin kafin ah, labarin to sai da abin bashi kuma ba za mu biki <laughs> ba to malam ira wani eh. wani mai gida ne da uwar gidan shi mm. cikin dai watan azumi ana dab da shan ruwa ita tana kicin shi kuma yana zaune a kan sallaya mm. sai ta ji mijinta ya fara addu'a sai ta leƙo ta ce mishi wane me kake yi ya ce a kin san ina da aboki na wanda yake neman yake son Allah ya bashi mata shine nake mishi addu'a mm. sai ta ce mai gida kai hankali da kalaman da kake amfani da su ka san wannan lokaci ne na karba addu'a mm. shikenan ya ya shiru dai kawai sai ya ci gaba da addu'a shi ya Allah ka ba abokina mata ta gari mm. mai addini mai kyau ya dagwas dagwas hmm. mai fasali yana ta yi yana ta yi matar tana kicin tana ji kawai sai ta rarumo muciya ta zo ta kwala mishi a kan shi <laughs> sai ya kama kai ya kama kan shi ya ce a'a layaki me ya same aboki na wani ke wa addu'a hmm. don ya samu mata hmm. sai ta ce kakka ɗauke ni sakarai mana ka azaban san hadisin da ke cewa duk dan <laughs> duk wanda ya dan shi addu'a akwai mala'ika a tsaye akan shi yana cewa to kai ma Allah ya baka irin wannan <laughs> wato yana yi wa kansu kenan shi ba to yana yana roƙon Allah ya ba abokin shi mace ta gari mai kyau ashe shi ma mala'ika zai ce to kai ma Allah ya baka irin ta <laughs> kishin mata har da ah, addu'a mun shiga uku Allah ya shirye mu ba sauraro sai ya mako gobe da Allah wakil ya nuna mana <laughs> To madalla kafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. To a takaice dakarun jaddada demokaradiyya a Siriya SDF a takaice jiya Juma'a sun kwace iko da dokacin tungar IS a Manbij wanda ke daura da kan iyakar Turkiya a cewar mai magana da yawun kungiyar. jami'an kiwon lafiya a najeriya na kan shirin gudanar da wani gagarumin aikin rigakafin cutar shan ina ko polio bayan cutar wato bayan bullar cutar a wurare biyu wanda wani babban koma baya ne ga bangaren kiwon lafiya na kasar wanda ke kan tafarkin barata daga cutar. 'Yar takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar dumakarar Hillary Clinton ta bayyana takardun shaidar biyan harajinta da kashi 34.2 cikin 100 na kuɗin shigarta bara. A yayin da ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ke ci gaba da fuskantar matsin lamba kan ya bayyana tasa takardar shaidar biyan harajin. jami'an tsaron amurka sun yi kira ga rasha da ta sassauta kalamanta game da ukraine tare da gargadin cewa rasha na iya ƙara zafafa al'amarin da tuni ma ya ta'azzara kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya ba da umarnin a tura ƙarin sojoji dubu hudu zuwa sudan ta kudu duk kuwa da rashin amincewa da gwamnatin ƙasar ta nuna game da wannan matakin. wato jami'an tsaron amurka sun yi kira ga rasha da ta sassauta wannan yunkuri nata na nuna cewa ukraine ba ta mai da hankali game da yunkurin tabbatar da zaman lafiya a yankin to madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda ibrahim alfa zai kawo muku yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni mahmud lalo ke cewa kuta